Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi hashin gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Asabar 16 ga watan Satumba na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanan labarai. To sarfilo hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku. Wani ministan Ukraine ya ce makomar yakin da Ukraine din ke yi da Rasha zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Rasha. an tsare mahaifin mahasa amini na wani ɗan lokaci a yau asabar yayin da ake girkiwa yayin da aka girke jami'an tsaro a wajen bikin cika shekaru shekara ɗaya da mutuwar yarsa a hannun 'yan sandan ƙasar iran to kanin labaran kenan Ƙungiyar lauyoyin Najeriya rashin jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su ƙaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar biyu da gwamnati ta sauke kan wasu kalamai da suka yi. Muna buƙatar cewa su ɓangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike a kan su wayannan mutanen don a tabbatar cewa an magance akwai irin haka a nan gaba. Haka kuma za a cewa wasu jihohin 'yan Najeriya na ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan yadda ake rabon kayan tallafi na rage raɗin cire tallafin man fetur. Har yanzu babu da muka samu. An yi bin a ce in yi hoto in kai in yi hoto an kai ni dai ba taba ban ba samu an raba da ni dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi amma akwai sauran jama'a da basu samu ba kuma muna tare da su sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ko makeri da wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumomin kasar Libya sun buɗe wani bincike kan fashewar madatsun ruwa biyu da suka haddasa mummuna ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku. Yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau Asabar. Kusan mako ɗaya bayan ibtila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu goma sha ɗaya. Ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar Daniel ta haddasa sun haifar da mummunar ambaliyar ruwa a fadin gabashin libya karshen makon da ya gabata cikowa ta rinjayi madatsun ruwan biyu har ta fasa katangar mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar darna lamarin da ya tarwatsa daukacin unguwanni tare da kwashe mutane zuwa cikin teku sama da mutane dubu goma sun bata a cewar kungiyar agaji ta red crescent ta kasar libya kwanaki shida kenan ma'aikatan ceto na ci gaba da tonon baraguzan gine-gine domin neman gawarwaki da kuma wasu da watakila suka makale ƙungiyar red crescent ta tabbatar da mutuwar mutane dubu sha ɗaya da ɗari uku ya zuwa yanzu clare nisilet da ke jagorantar sashen ayyukan gaggawa na ƙungiyar likitocin da ba su da sanke wato doctors without borders ta ce ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwaki da dama a jiya juma'a kuma yanzu haka ana ci gaba da aikin babban mai gabatar da kara na libya al-sadiq al-sur al sadiq al sur al sur ya ce masu gabatar da kara za su gudanar da bincike kan fashewar madatsun ruwan da aka gina su a cikin shekarun 1970 da kuma kudaden da ake bayarwa domin kula da su wani ministan ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa makumar yakin da ukraine ke yi da rasha zai fuskanci karin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan rasha. ministan sabuwar fasahar zamani mikhailo fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara fedorov ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran cewa ukraine na gwajin na'urorin leƙen asiri na wucin gadi da za su iya gano wuraren da aka auna su da wato da suka kai nisan kilomitoci daga nesa da kuma jagorantar jiragen sama marasu matuka duk da taɓarɓarewar matakan yaƙi da na'ura mai kwakwalwa a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron birtaniya a cikin bayananta na sirri na yau da kullum kan ukraine ta ce akwai yiwuwar gaske cewa rasha za ta ci gaba da amfani da makami mai linzami da ake harbawa ta sama kan ukraine a cikin hunturu ma'aikatar ta ce shugabannin rasha sun ba da haske kan ƙoƙarin da suke yi na ƙara yawan ƙera makamai masu linzami. rahoton ya kuma ce makamai masu linzami ne suka mamaye mafi yawan hare-haren da rasha ta kaddamar kan ayyukan makamashi na kasar ukraine tsakanin oktoba da maris da suka gabata sun baiwa rasha damar harba bindigogi daga yankin cikin rasha mai nisa to nan ba da jimawa murtala zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan Ƙungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano ta buƙaci hukumomin tsaro su kaddamar da bincike akan jami'an gwamnatin jihar guda biyu da gwamnati ta sauke biyo bayan kalaman ɓatanci da suka furta kan alƙalan da ke shari'ar zaben gwamnan jihar da kuma mataimakin shugaban Najeriya Kashi Shatima. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Koli na ɗauke da wannan ƙarin bayanan. A daren jiya ne gwamnatin kanan ta sauke Alhaji Adamu Aliyu Kibiya kwamishinan ƙasa da Safiyo na jihar da kuma Alhaji Yusuf Imam mashawarcin gwamna akan harkokin matasa da lamuran motsa jiki. Matakin ya biyo bayan kalaman barazanar kisa da zargin karɓar na goro da shi Adamu Aliyu ya yi akan alkalan da ke shari'ar zaben gwamnan Kano yayin da shi kuma Yusuf Imam da ake wa lakabi da Ogan Ɓoye ya yi kalaman cin fuska ga mataimakin shugaban Najeriya Kashim shati kima da yake jawabi ga taron manema labarai kwamishinan labarun Kano Alhaji Baba Halilu dan ce ya nesanta gwamnati da waɗancan kalamai. Mai gima gwamna ya sauke wajen jami'ai guda biyu daga makamansu da shi kwamishina na ƙasa um, Alhaji Adamu Aliyu Kibiya da kuma shi ne babu shawara kan harkokin wasanni da matasa Alhaji Yusuf Imam Sakataren labaru na gwamnan Kano Malam Sanusi Bature dawakin tofa ya yi ƙarin haske dangane da wannan mataki na gwamnati. Wannan na daga cikin hukuncin da mai girma gwamna ya ga cewa ya kamata ya ɗauka cikin gaggawa saboda nauyin da Allah ya ɗora masa na kula da rayuka da dukiyan al'umma. Waɗannan kalamai suna iya tada ah, hargitsi kuma cikin ikon allah mun gode wa allah jihar kano ta kasance lafiya lau waɗannan kalamai da aka faɗa mai girma gwamna shi da kansa ya yi allah wadai da su kuma shine ma dalilin da sa ya ɗauki wannan mataki. ƙungiyar lauyoyin najeriya wadda ta fara allah wadai da waɗancan kalamai na jami'an gwamnatin kano ta yaba da matakan da gwamnati ta ɗauka na sallamar su amma ta ce akwai sauran aiki a gaba. muna buƙatar cewa su ɓangaren jami'an tsaro da su ci gaba da bincike akan su wayannan mutanen don a tabbatar cewa an magance afuwar irin haka a nan gaba kuma a bincika a gano cewa idan da akwai wasu a ƙarƙashin wannan abubuwan da suka yi su ma a ladabtar da su kuma a gurfanar da su a gaban shari'a don ya zama a izina ga al'umma baki daya. barista ibrahim ce kenan sakataren kungiyar lauyoyin najeriya reshen jihar kano dangane da kalaman da shugabar alkalan kotun sauraron shari'un zaɓe a kano mai shari'a flora azinge ta yi a kwanakin baya cewa wasu 'yan siyasa na tinkararta da na goro ta hannun lauyoyinsu barista ibrahim ce ya ce har yanzu muna kan wannan batu kuma muna bibiyarsa zuwa lokacin da nake magana nan da kai ba mu samu wata amsa daga ita kotun ba tun da daman kotun muka fara rubuta don mu samu bayani daga gare ta gamsashe ka san shi irin wannan allegation din shine kama abin da ake sa misconduct idan kai alejin cewa lauya ya yi irin wannan abun aka same shi da wannan laifin lallai za a ladabtar da shi kuma zai iya rasa aikinsa na lauya to idan kuma aka samu cewa abin ba haka bane alkali ya zo ya alejin ya kasa kurobin shi ma to shi ma za a iya ɗaukan matakai na ladabtarwa a kansa daga bangaren shari'a. Wannan yanayi da aka shiga a Kano ya sanya wasu fargabar cewa ka iya shafar sakamakon hukuncin shari'ar ta gwamnan Kano, amma sakataren lauyoyin Kanan ya ce. Na ganin wannan ba za mu iya cewa ba zai tasiri akan abin da zai faru na hukuncin da kotu za ta bayar ba kasancewar shi hukunci kullum ana gina shi ne bisa dogaro da hujjoji da kuma shaidu da aka gabatar a gaban kotu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. An tsare mahaifin Masa Amini na wani lokaci a yau Asabar kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a yayin da aka girke ɗimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar 'yarsa a hannun 'yan sandan ƙasar Iran wanda ya janyo zanga-zangar ƙin jinin gwamnati na tsawon watanni. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Kurdistan ta ce an gargaɗi amjad amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar 'yarsa kafin a sake shi kamfanin dillancin labaran irna yana kasar ta iran ya musanta cewa an kama amjad amini sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani ɗan lokaci ko kuma an yi masa gargaɗi ba tun da farko kafofin sada zumunta da rahotanni na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi magana game da yadda jami'an tsaro suka mamaye kusa da gidan amini a sakwai da ke birnin iran mutuwar yarinyar mai shekaru 22 daga kabilar kurdawa a hannun jami'an 'yan sandan kula da tarbiyya a shekarar da ta gabata bisa zargin ta da keta dokoki na saka tufafi na jamhuriyar ta musulunci ya haifar da zanga-zangar watanni da dama da ke nuna adawa mafi girma ga mahukuntan kasar a cikin shekaru da dama kamar yadda aka wallafa a shafukan sada zumunta iyayen amini sun bayyana a cikin wata sanarwa a farkon makon nan cewa duk da gargadin gwamnati za su gudanar da bikin tunawa na al'ada da addini a kabarin yarsu mai shekaru 22 an jirgin jami'an tsaro masu tarin yawa a akasarin yankunan kurdawa na kasar iran saboda hasashen samun tashi hankali a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙarshe kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na amurka sun shiga yajin aiki a jiya juma'a kan kamfanoni uku na detroit suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye mai tsada daga motoci masu aiki da mai zuwa motoci masu aiki da wutar lantarki ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin general motors da ford da satellite kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani an takaita yajin aikin ne a wuraren har hada motoci uku a michigan da ohio da missouri shugaban kungiyar ma'aikatan sean fenn ya ce za a kara yawan wuraren kera motoci a zanga-zangar idan kamfanonin ba su samar da ingantattun kwangiloli ba ma'aikatan suna neman karin kashi 36 cikin 100 na albashi na albashi tsawon sama da shekaru hudu. Murtala Faruk da mutan sanyin na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A wasu jihohin Najeriya ana ci gaba da samun kwarfe-kwarfe game da yadda aikin rabon kayan tallafi na rage raɗin cire man wato tallafin man fetur ke gudana. yayin da mutane a wasu jihohi ke kokawa da tsaikon fara rabon kayan tallafin wasu ko cewa suka yi akwai cuwa-cuwa a ciki da sanya siyasa sannan a wasu wuraren abin da ke ba mutane bai taka karya karya ba ilyasu kasimu na ɗauke da wannan rahoton Malam Hamisu wani magidanci ne da ke mazabar Ibrahim Katsina a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya. Mazaɓar tasa tana daga cikin unguwanni da suka fara amfana da, da shirin tallafi na Naira biliyan biyar da gwamnatin tarayya ta tanada ta hannun gwamnatin jihohi ga 'yan ƙasa domin su rage raɗaɗin tsadar rayuwa da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur. Ni ma ɓangare na muna cikin wani hali na rayuwa na matsin rayuwa amma muna ji an kawo ko za a aiwatar ko an aiwatar a wani wurin amma fa bai shigo ta yankin mu ba gaskiya mun ji cewa sa raba palliative ko sa kamana ta palliative amma muna ji ne har yanzu ba abin da muka samu in yi min yi so nawa a ce in yi hoto in kai in yi hoto in kai ni dai ba taba ban ba ki na samu an raba da ni dan daidai gwargwado dai an bi mu da shi amma akwai sauran jama'a da basu samu ba kuma muna tare da su a jihar ta plateau mai al'umma da yawan ya kai sama da mutum miliyan uku da dubu ɗari shida wannan shirin tallafi kamar yadda gwamnati ta faɗa zai gudana ne a mataki-mataki na ɗaya akwai abinci na biyu cikin wannan akwai zancen transportation da sifiri akwai tanadi domin manoma yanzu haka ana samo masu taki taki mai rahusa taki wanda take da inganci akwai waɗanda suke makarantu ko na sakandare amma ba su da hanya da za su rubuta jarrabawa gaba da sakandare za a rage masu suma kudin makarantar saboda suma su ci moriyar nan mun yi wani gwaji sati ko watan da ya gabata mun rabar da shinkafa gwamnatin jihar ta rabar da shinkafa mun ba da mun ba da forms domin duk wanda ya ci moriyan wannan shinkafar a rubuta sunansa a rubuta unguwarsa a rubuta telefon numbansa ana cikin wani yanayi wanda ba daɗi to amma ko da gwangwami ɗaya ka ɗauka ka ba mutum zai munna so alhamdulillah mun ba su mudu ɗaya iya adadin mutanen da suka samu ina ganin sun kai mutum ɗari biyu. ko da shike wannan raba da aka fara yi na somin taɓi ne al'amarin ya bar baya da kura inda akasarin mutane suka ce wannan tallafi bai kai gare su ba wasu ma shirin tallafin ne kacokan suke da ja a kansa a yau za ka ga an ce federal government ta bayar da abubuwa yau akwai pdp akwai apc akwai adc da shauran abin nan so idan abu ya zo na mutane to su yan jam'iyyar nan kawai su yan jam'iyyar kawai suke bawa shine gaskiyar magana yadda aka kira ku a polling unit din kuka tsaya aka yi zaɓe to in an kawo abin taimako a dawo polling unit din a cikin population da muke da shi a cikin unguwanmu ibrahim katsina muna da sama da mutum dubu talatin a ce an ba da buhu bakwai wannan buhu bakwai ba zai kai ba ba abin da zai sai dai haddasa rigima tsakanin al'umma yanzu haka dai al'umma tana nan tana jira ta ga yadda gwamnatin ta jihar filato za ta gudanar da shirin tallafin na ainihi idan lokacin ya zo daga jos nigeria iliyasu kasimu to a gaida iliyasu kasimu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu wanda suka gabata har ma wannan shirin da muke yanzu. To yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai tashi ne daga bayani da bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail ɗaya daga cikin daraktocin hukumar NIT mai kula da horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria ya ɗauko mana akan yadda wasu ke runguma sana'ar tuki saboda muhimmancin horo da suke samu daga wannan hukuma kuma suna zuwa kasashen waje suna aiki da takardun hukumar. Ga dai ci gaban hirar. ga ga. kuma an ba za ka iya zuwa can ba kana da irin wannan takardar horo cewa an yadda ka san aiki eh, ai ma abin da yake ba mamaki mutum zai zo nan bai da bai taba ma shiga gaban tirela ba lantana da tuka maka tirela amma tirin da za mu bashi na wata ɗaya ya ishe shi ya je can kuma ka san su can in ka je can sai ka rubuta jarabawa komin kwarewanka mm. saboda na zauna a waje na san cewa ma kafin su baka lasin sai ka yi jarabawa ka ci kuma jarabawan su kamar ismo gashi dai kwamfuta ne amma kuma ta fi ga practical mm. ya ake kaza ga yanda ake ga yanda ake ga kaza to yawanci sai ga mutum ma yana zaune a can ma ya yi jarabawan su biyu su uku kafin ya ci jaraba amma muna mu yaran da suka je can suna ban mamaki su ci duk su fesa a attempt sun ci eh, sun karbi sun karbi lasin din suna tuki kuma a can wannan magana taka tana da alaka da abin da na so in tambaya shin a wajen horo da kuke barwa eh. akwai abin da kila musane eh, aka saba a ce inda ka je makaranta ko wata mm. cibiya mm. ana mai da hankali ne akan abin da ake kira theory mm. rubuce-rubuce ne sai kai magana Eh, practical abu abu na zahiri shi ake yin jarba to wanda ya zo bai iya tuki ba da kuke magana zai shiga motar ne ko a allo za a zana mai kuma ya je hau eh, to muna da eh, horon mu hawa uku ne akwai dai na farko dai akwai theory wanda za a baka dukansu kuma based on the syllabus da mbte ta shirya akai to idan an baka kamar tukin jirgin sama ne ai sai an fara gaya maka ka'idoji duk ba mm, abin da kafin ka hau ka san ka'idojin ka rike a ka to sannan sai a ce maka to shikenan ka fahimci kan ka'idojin eh to sai ka hau simulator abin da muke simulator wani abu ne kamar mashin ne wanda yake komi inda cikin jirgi yake ko moto yake haka za ka same shi to in ka hau tun za ka fara tuka shi a simulator kana kuskure ana maka ana cin maka gyara ana cin gyaran ka har sai ka zo ka iya in ka zo ka iya sosai muka san cewa yau ka ci 95% tun da kamar tuki ne a kan kwamfuta haka mm. ka yi tun farko ka fara tafiya kana gicewa can haka ayya gyara haka gyara haka gyara haka a ɗan lokaci kaɗan sai ga ka iya ka zama ƙwararre to daga nan sai kuma muna da trailer nan ga su trailer live trailer ga ta zahiri ta ta hukumar namu ne so daga nan kuma sai a sai a haɗa ka da direba ka gani yadda ya yi mu dan zaga cikin gari ka dan dan ita trailer tafiyan cikin gari ya fi wahala mm, mm, fiye da an babban hanya eh ka zo kai kwana ka sha kwana nan ka gani yadda ya yi to sannan kai ma ya sa ka ka fara ya fara sakin maka yana gaya maka yi kaza yi kaza yi kaza har sai ka kai ya gudun ya cewa to ka ma daina ka iya ma daina sa maka baki to daga nan kawai a wannan ne ke daga nan ya gane cewa ka iya daga nan shikenan har a lokacin da za mu baka kai ta yi ka je nan ka je nan ka dawo sun zan mun san ka iya sannan kuma ka zo ka rubuta jarabawa jarabawan shine da na rubutu da kuma na da na tuki to in ka ci kenan sai a sai a baka certificate bari mu dawo magana ba da takardar shaida ko kuma satifiket kamar inda eh, ake magana a nasarance kuna ba da takardar shaida amma ka ce na gajeren zango da dan dogon zango wani kuma jami'a ce ke barwa akwai zargin da ake cewa guraren da ke ba da horo na tuki wani lokaci in kana da uwa a gindin murhu ko kana da kafa kamar yadda ake faɗi a najeriya sai ka zaga kawai ba ka da lokacin da zaka wannan wata ɗaya da kuke magana ko wata uku ko shekara sai kawai ka samu takarda sai ga mutum ga takarda hannun shi amma bai iya abun ba kuma ya kuna cin karo da irin wannan a to ai mu kaga ba mu mu iyaka mu baka horo ka fahimta horon da muke baka shine mun tabbatar idan muka baka ko ko muka je muka yi wannan algush ka je ka je ka samu abin nan to sunan mu ne ya baci ta amma idan muka baka horo din muka san cewa in baka yi ko da mun baka horon baka ci ba ba za ka ba za mu baka ba za mu baka takarda da mutum ya kashe wannan zango koda ya kashe wannan zango ya kasa yi to gaskiya ba za mu bashi takardan da zai je bata mana suna ba saboda mun san bai kai ingancin da zai je saboda sunan mu ne zai baci kuma su ma road safety idan ma akwai satifiki da suke bayarwa na driving license din ne ai ba da zuwan ka ne za a baka ba madalla la'anin ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da shi. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail shugaba a hukumar nit mai horar da masu harkar sufuri a najeriya da ke garin zaria da wakilinmu isa lawal ikara da ba daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie gresham da ta daidaita mini sautin shiri baba ya ko makiri ne nake sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla a gaida ba ya ko makeri Yanzu kuma lokacin da zan zakulo kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar rufin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama ya ce biyo ya Hausa hakika na Dr. Olayemi Michael Kodoso a matsayin sabon gwamnan babban bankin najeriya cbn da shugaba tuni biye abin ayaba ne allah ya sa naɗin nashi ya kawo sauye-sauye masu ma'ana a harkokin tattalin arzikin mu najeriya amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga malam hamidu kalala buwa jihar difa shi ma ya fara da sallama ya ce biyu hausa da farko ina muku fatan alkhairi kira na zuwa ga shugaban mulkin soja na ƙasar mu Nijar ya kamata ya rage mana wato ya gyara mana hanyar mu da ta tashi daga jariri lanada zuwa maini sorowa da fatan Allah ya sa mai girma shugaban ƙasar mu Nijar na mulkin ya ji wannan kiran nawa amin summa amin sai kuma saƙon shehu adamu rajau da ke cewa ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don halin mu ba ba kawo mana ƙarshen dukkan matsalolinmu da suka taru suka taru kuma suke neman yin aure su tare a mu Najeriya baki ɗaya amin. daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da aishan usain dango ta karasuwa da maryam babagana alhaji nuciya wacakal da aisha lawan bin hambali mk dan silba sokoto tare da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce muna ta yan uwa musulman duniya murna zagayewar watan rabiul awal wato watan da aka haifi shugaban wato halittun duniya da lahira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe muna addu'ar allah ya azarta mu arzikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da wammi don darajar wanda aka haifa a cikin wannan wata amin daga nan sai saƙonmu da ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya fara da sallama ya ce yunkurin gwamnatin najeriya na janye tallafin da ke bawa jami'o'i hakan abin bakin ciki ne da takaici matuka domin idan haka ta tabbata a gaskiya yawan talakawa sun yi ban kwana da karatun jami'a da ya karshe nake kira da gwamnatin najeriya ta janye wannan gurguwar shawara amin sun amin wannan shine karshen mu na yau To yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai amma fa wannan karan a takaici. To a takaice hukumomin kasar Libya sun bude bincike kan fashewar maratsun ruwa biyu da suka haddasa mummunar ambaliyar ruwa a birnin kasar da ke gabar teku. yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki a yau asabar kusan mako daya bayan ibtila'in da ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane dubu goma sha daya ruwan sama kama da bakin kwarya da guguwar daniel ta haddasa sun haifar da mummuna ambaliyar ruwa a fadin gabashin libya karshen makon da ya gabata inda kowar ta rinjayi madatsun ruwan biyu har ta fasa katangar su mai tsawon mitoci da dama a tsakiyar derna Wani ministan Ukraine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa makomar yakin da Ukraine din take yi da Rasha zai fuskanci ƙarin jiragen sama maras matuka da karin hare-hare da kuma karancin jiragen ruwan Rasha. Ministan sabuwar fasahar zamani Mikhailo Fedorov ya ce samar da jirage maras matuka na Ukraine ya karu da fiye da sau 100 tun a shekarar bara. an tsare mahaifin masa amini a wani ɗan lokaci a yau asabar kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a yayin da aka girke ɗimbin jami'an tsaro a wajen bikin cika shekara ɗaya da mutuwar 'yarsa a hannun 'yan sandan ƙasar iran wanda ya janyo zanga-zangar ƙin jinin gwamnati na tsawon watanni ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kurdistan ta ce an gargaɗi amjad amini game da bikin zagayewar ranar mutuwar yarsa kafin a sake shi kamfanin dillancin labaran irna na kasar ta iran ya musanta cewa an kama amjad amini sai dai bayan sai dai bai bayyana ko an tsare shi na wani ɗan lokaci ko kuma an yi masa gargaɗi ba. kusan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ma'aikatan haɗaka na kamfanonin ƙera motoci na amurka sun shiga yajin aiki a jiya juma'a a kan kamfanoni uku na detroit suna neman ƙarin albashi a zamanin da ake samun riba mai yawa kuma yayin da masana'antar ke yin sauye-sauye masu tsada daga wato daga motoci daga ƙera motoci masu amfani da mai zuwa motoci masu amfani da lantarki. ta hanyar zanga-zanga a lokaci guda a kamfanonin general motors da ford da settlements kungiyar ma'aikatan na kokarin haifar da tasiri mai tsanani dangane da wannan batu. To madalla a gaishe ka masu raro da haka muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake da da wani sabon shiri ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. domin sake wannan shirin sauraron wannan shirin da masu ran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan an da murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai wadda ta hada da fara umarni fiona har ma da injiniyan mu ta yau daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum